Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu Asumana shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomi sun haramta yin tufafi iri ɗaya ko kuma inifarma na aure a birnin Agadez. gobe takwas ga watan maris ranar mata ce ta duniya dangane da haka wata ma'aikata mai suna nigeria ta suma bayar da horo ga mata 'yan kasuwa a rahoton musamman muna dauke da bayani kan cutar zangai a birnin yamai kwamitin mayan shaidu na kungiya mai sa ido kan addini domin rigakafi da kuma magance rikici a agadas bisa umarnin mai martaba sarkin ayir ya ɗauki matakin hana ɗumkawa da kuma saka tufafi iri ɗaya na aure da kaɗe-kaɗe da yan ayyaran ababen hawa wajen raka amarya a dufaɗin birnin agadez kwamitin ya ɗauki wannan mataki ne a ranar talata shida ga watan maris da muke ciki na Madina Usaini, sakataren janaral na kwamitin sa ido a kan addini a Agadez, ya yi wa wakilin Musa Maman karin bayani. Rodin da ɗauka waɗanga matakai koke-koke suka yi yawa. Malamai anguwa daban-daban suna kira mu suna kawo mana kuka da al'umma take kaiwa a gurinsu na kan cewa abun ga ya dame su ya ishe su gara a ɗauki mataki. Kuma mai martaba sarkin Abzin yana yawan samun koke-koke akan haka nan eh, daga rana mai kamar ta yau an hana eh, yin uniform wanda ake yi wajen sabgogi ko aure ko suna ko wani ko abin nan na biyu jerin da ake yi da motoci da motuna na raka alkilla wannan ma babu shi daga yanzu an an hana shi eh tamtam da ake yi lokacin aure ko suna shi ma an hana shi a cikin gari kamar wanda suke son yi su tafi wuraren wuraren wasanni kamar maison de jeunes kamar hilin kokowa kamar alliance ta can su je su kaɗe-kaɗen mai martaba Eh, sarkin abzin gaban majalisar tijjata wato religieux ya azama masu angunan gwantanni da tambarai nauyin bi sau da kafa kowanne a cikin anguwar shi dan ganin wannan dokokin sun tabbata A sakamakon wata haduwa da suka gudanar a ranar 25 ga watan Janairu da ya gabata, sarakunan gargajiya na yankin karamar hukumar Dogon Dutse sun ɗauki wasu muhimman matakai dangane da abubuwan rayuwa al'umma, kamar aure, bukin suna, rasuwa da kuma tsaro. Tuni aka fara aiki da waɗannan matakai a cikin karamar hukumar ta dogon dutse da kuma garuruwa na kewaye. Dambashi doka wanda shine kwana na riko ya yi wa Azizu da Yima ƙarin haske. armi dai an tsaye su jika ɗari uku. na budurwa na zaura wadda bata aihu ba jikka 150 wadda ta aihu jikka 65 amma cikin waɗancan kuɗin armi akwai jikka 50 da aka yi ni kyauta ba mu ɗina mun kai ba duka kowa da kowa na dan abin shahi kowa dan kakka ta zuwa armi na argum a ce ma a'a ba haka na ba kakka ta zuwa na armi digido a ce ba haka na ba kowa da kowa na duk wanda a cikin ƙasar nan ta mu ta arewa dan abun a je saukin shi kuma wurin kai mana bina da mana shinkafa suna aka kai babu mabakacin ne abinda an ka tsara an ka ce kaman wanda an ka ga yayi in abinci na sai amshi a kai mai yan kasu kuma ai mai tara ta jika hamsin haka bisa ga haka an kashi wurin suna da huwa da an ka hana wagga ta swahi a ɗauko mutane in an kai suna a ce sai an yi karin kumullo eh shi ne an ka hana zanen suna mata su bar zuwa wajen da ma ba hana gaisuwa ba addu'ar da ake ta kwana uku ko ta kwana bakwai ko ta kwana arba'in mata bai kamata su ta yi ba Wata gobara ta faru shiya da rana a makarantar firamare da ake kira Sayi Est a garin Sayi cikin jihar Tilibiri. lokaci kaɗan bayan ɗalibai sun sauka daga makarantar. A Sudan Nuruddin Abdullahi, daraktan ma'aikatar kare jama'a ta sayi, ya bayyana cewa ɗakunan ɗaukar darussa hudu na haki talla tallakume. Har yanzu dai kuma ba a gano musabbabin wannan gobara ba a cewar a Sudan Nuruddin Abdullahi. domin ganin cewa an kula da matasan da suka bar makarantun boko da wuri hukumomi sun kafa wasu cibiyoyi inda ake koya musu fasahar ayyukan hannu a cikin gundumomin da'irar yamai Abokin aikinmu Habibu Garba ya yi tattake zuwa cibiyar da ke cikin gunduma ta ɗai a gudal Gungun Muhammad Dantani ya fassara muna rahotonsa. Muna cikin balbalin gidan 'yan mata da samari na gudal a nan ne santar ɗin ba da horon aikin hannu ga matasan shiya ta ɗaya ke girke. Su da uku suka kasance a wurin a cikinsu talatin da hudu 'yan mata ne masu koyon ɗumki, sha ɗaya masu koyon aikin gini da sha takwas masu koyon aikin kafinta. A cewar mai bada horon Abdullahi Tijani, gwamnati ne ya girka wannan makarantar domin kauda zaman kashe wando da taɓarɓarewar matasa. Matasa da muke riƙewa a nan, matasa ne da ba su samu hucewa ajin CMD ba, da waɗanda ba su ma taɓa zuwa makaranta ba. Akwai fannoni koyon ɗinki, kafinta da gine-gine. Abin da muke shira da masu koyon shine a ƙarshen horon kowane daga cikinsu ya samu dogaro da kansa amfani da da'irar. Abdulnasar Idrisa matashi ne ɗan shekara goma sha takwas da ya bar makarantar boko aji na biyar ya bayyana wurinsa, bayan ya samu horaswa na tsawon shekara biyu bisa ga koyon aikin kafinta. Idan na samu diploma zan yi ayyuka da dama kamar aikin kafinta, kujerun ɗaki, gadaje da dai sauransu. Ina fatan zama babban kafinta. Illa jika biyu da ake bayar na shiga makarantar da jika goma na tanadin kayan aiki bayar da horon kyauta ne kwamince ke ɗaukar sauran ɗawainiyar. A gaida gungun Muhammad Dantani da Mamtari Muhammadu. A wani mataki na share fagen bikin ranar mata ta duniya da za a gudanar gobe Alhamis takwas ga watan Maris, ma'aikata mai suna Nigeriyal da ke ƙoƙarin bunƙasa shugabanci na mata ta shirya wani taron bayar da horo ga mata 'yan kasuwa yau a nan Yamai. Madam Zangina Samira, daraktar zartarwa ta ma'aikatar ta yi wa Rukayetu Abdurrahman ƙarin haske. Muna bayar da horo zuwa ga mata kimanin talatin 'yan kasuwa da shugabanni sun fito ne daga sassa daban-daban. Akwai matan da suka fito daga fannin sadarwa, fannin kere-kere, al'adu da kuma shagulgula domin su karu sannan su yi musanyar fasaha. Ba wai aiki za a koya musu ba, za a karuwa da juna ne. An soma yau, za a ci gaba har gobe, kuma da dama daga cikinsu za su koma cikin farin cikin samun kwarewa da kuma hanzari tare da sanyan aiki tare, domin wannan shine gurin da taron ya sa gaba muna buƙatar mata su kafa wata babbar ƙungiya domin su yi aiki tare saboda mun yi amana cewa sai an haɗa kai za a iya fuskantar ƙalubalen sana'a a ƙasar Nijar. Departement ɗin mayahi a jihar Maraɗi na fuskantar matsalar raƙuma da ke yawon tambele yayin da suke lalata ƙananan itatuwa hakan kuma wata barazana ce ga tsaron lahiyar al'umma. Wannan ya sa hukumomin yankin ɗaukar wani kuduri domin hana yawon raƙuma a dukkan garuruwa. domin ganin cewa an samu zamantakewa mai kyau a tsakanin al'umma sarkin kanan bakashe sani dauda kashe ya yi wannan jan hankali. kun san ne yanzu wannan lokacin na cewa ga makiyaya ne na bugaje ga hilani wanda suke saukowa daga kudu su wannan arewa a zo neman abin nan lalle kullum ana samun irin wannan rikici wani bi bugaje ne da raƙuman su wani bi hilani ne da shanun su su zo ko kai bishiya ko kai wani abin nan a yi ta rikici abin da ake so gare ku ba su gari rani a ja mutane hankali ko wani ba faɗa ake ba a'a in aka maka banna zo irin mai gari a je a gano wace irin banna ce akai in ba ku daidaita ba anan ku nuho wajen sarki sai a je can wurin a je a yi sasanci a biya bisa wannan duka tsaron lahiyar kuce kuma tsaron ƙasa ne gaba ɗaya. Dangane da tsarin kawata birnin Yamai, hukumomi sun soma gudanar da wani shirin kawo gyara a kan babban titin na mai suna Boulevard Mali Bero. Hasumi Tijani, daraktan riko na muhalli da ayyuka a ma'aikatar magajin birnin wato Yamai, ya yi wa Muntari Muhammadu ƙarin bayani. wannan aiki dai muna so ne mu yi ma shifka itace wuraren na sakan hanyar nan amma inda yake kaman ka gani akwai kasa da yawa ya yi yawa yake kasa da an kasa ciki to don haka ne mun ce kahin mu hara shifkan nan sai mu gyara wurin nan duk abin da ke da kwai kaman salte ko kasa da ya yawa a hidda a shifka ice ice da zai sa wuri yayi kyau bulevar na malibero duka ne za mu gyara amma program wannan da za mu fara zai fara ne daga rompon dafawa wajen echanger to isassun kayan aiki muna da aiki da abun da muna da shi ga main da an ka dauka ana sa amma muna so kamin mutane su kama surtu wajen kula da abun da za mu shifka nan kan su bari mutane suna hisari kicin ko a bari bisha sai suna ci abun nan wanda suna muna da bisashen gari muna so su kama bisashensu. Wasu karnuka masu yawan tambele sun cishi ɗalibai bakwai a wata makarantar boko da ke anguwar Lazare yau kwanaki da dama kenan. A halin da ake ciki ɗaliban suna jinya a babbar asibitin Yamai. Al'amarin karnuka masu yawon ya shafi garuruwan Bosai Bango da ɗan zamakwara da ke cikin karamar hukumar Yamai ta biyu. Kafin a kai ga ɗaukar matakan halaka karnukan aikin waye kan jama'a shine mataki mafi dacewa a halin yanzu a cewar ibrahim saidu daraktan wato sashen kula da kiwo a ma'aikatar magajin gari ta karamar hukumar yamai ta biyu Akwai wasu karnai da ke cizon ɗalibai a cikin makarantunsu game da haka suka aika wasiƙa zuwa ga Meri. Nan take magajin garin ya tuntuɓe ni da cewar a shiya ta biyu akwai matsalar karnai masu shawagi. Sai na yi fasalin kasayin kuɗin da suka dace a tana da gudanar da aikin kashe wa'annan karnan. Wadda na kaiwa magajin gari shi kuma ya isar da buƙatar inda ya kamata ba a samu amsa ba. Har yanzu ba a gudanar da aikin ba. A ganin ku me yasa har yanzu ba a cutar da aikin ba rashin kuɗi ne ko kuma magani ne babu a yanzu abin da zan iya faɗi shine sun ce mini ba su da halin gudanar da wannan aiki suka ce muna mu jiran lokacin da suka samu kuɗi za su tanada mana zubin buƙatar kuɗin kenan har a kai lokacin da za a samun kuɗin ɗaliban za su kasance cikin wannan hatsari hakika a yanzu haka suna cikin hatsari kashe wa'annan karnan kaɗai ne ke iya fitar da su a cikin wannan hali na hatsari sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman, kamar da kuka ji wato karnuka da ke yawan tambele sun ciji mutane a nan yamai. wuri mai itatuwa da ake kira sancir verta a kewayen birnin yamai nan ne karnukan ke samun wurin zama da kuma a hilin kwallon kafa Mr. General Sani Kunce da cikin wasu wurare a birnin Yamai, in shi Dr. Alain Adikan, shugaban sashen kula da lafiyar dabbobi a ma'aikatar kiwo ta jihar Yamai. Wani mataki ya kamata a ɗauka idan karnuka masu yawo ko na cikin gida suka ciji mutum? Dr. Alain Adikan ya yi wa Rahilatu Sumana ƙarin bayani. ciwo na karnai wanda ake cewa zangai lalle ciwon nan akwai shi kuma yawancin karnai ne ke doka akwai karnai waɗanda suke da masu gidaje wanda ke kula da su suna ba su abinci suna su ba su da wannan ba su da matsala amma akwai karne wanda su haka nan suke biyar daji suke ko ko ba su da magidanci kawai zaman kansu ne suke to lalle su za su kama mutane cikas bisan kan wannan cuta wanda ake cewa cutar zangai service na elevage me ya kamata su yi akwai matakin da muke doka na fara na rigakafi ne kowace shekara kama akwai ranar da an ka keɓe na yin yaƙi da ciwon zangai wanda ake cewa 20 September eh, lalle gwamnati tana sayan eh, magani shausha wanda ya kamata a yi ma karnai muna kiran masu karne don ka rika zuwa service na elevage a rika yi musu social. social na an kai vaccination din nan shekara guda yake in yi shekara guda kuma sai a sake yi eh, su waɗanda masu karnai ne wanda ke iya kama mai waɗanda ba a kama ba irin matakin da za a yi mu service din elevage abin da muke kawai kashe su muke don dare muke bi tunda kuma yawancin karnuka sun yawo da dare da wanga lokaci lalle mutane na tambaya suna cewa a bare ma karnai na musu banna ko bisa bisashen su ko suna cizon su ko ko suna zuwa ma wajen makantan ne suna ginan kabarra don suna kawo lalle kuka amma muka ce abin da ya rata bisan kan kan meri ne su ya kamata su ɗauki wannan nauyi don su yi da kuɗi don ka yi kishin karni. mutan in karen ya cije shi yaya ne ya kamata ya yi. ya kamata ya gudu da sauki cikin awan da ke zuwa ko ina ne yake don ka ya kamata ya tai kai shi likita likitocin wanda ake kaya inda masu yawancin masu ɗauka abin manyan likitoci ne kamar hospital wadda ake chapudriyar ko wancan babban likita ta hospital national ko ko lamordi don ka su kai su don ka su waɗannan lakutoro su ya kamata su diba don akwai allurar kokarin da ake don don saboda a kare wannan cuta maganin da ake ba su gwamnati ne ke ɗaukan shi koko a farmasi na ke samun shi to lalle magunguna akwai vaccine daga yanayin cizon ne da cizon inda ba a juma ba da zuwa likita inda bai juma ba akwai sauran da ake amma in ya wuce kwana ɗaya sai serum amma kai zamanto ya kai kwana biyu in ya kai kwana biyu to an shiga cikin mawuyacin hali Madalla masu sauraron makarcin labarin da muke na maraicen yau zan burku da Musa Hassan wanda ya shigo domin ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. saurare shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa.